أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دا تقوسكو دوتم ذو الحجة هجرا مزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da har yanzu cikin kashi na biyu wato akan goron sallah cikin wannan littafi talafin wasu tuna kissa min nihayatul zalimin yau za a yi magana kan wani da aka ce ya jiru a ma'a'ahu finna wato yana jan uwar hanjin shi a cikin wuta wato an gan shi a cikin wuta kenan kayan cikin shi gaba ɗaya sun zazzago suna yawo a cikin wuta kamar ka ce an fasa kyankyaso irin yadda ake fasa kyankyason nan kaga yana dawur dawur dawur dawur to shi ma haka wannan yake dawur dawur a cikin wuta bayan kayan cikin shi duk sun zazzago wane ne wannan da zai dawur dawur cikin wutan nan shine innahu ai amru bin luhai Alhuzari, khuzai wasu sukan ce mai luhai wasu sukan ce mai liha su sa sunan kasa wasu su ce luhai shi dai alkuzari an ce wannan yana cikin fatara amma dai shi ne wanda ya dalilin jawo larabawa suka koma suna bautan gumaka bayan da sun watsar sun dawo kan da annabi ibrahim domin asalin larabawa suna da tarihi suna da sanin cewa asalin aƙida annabi ibrahim ita ce tafi kowace aƙida saboda haka har suke aikin makka ma saboda sun san annabawa suna aikin makka kuma suke girmama ka'aba saboda wannan dalilin. amma wannan amur bin riha ko luhaj shi ya jawo su ya dawo da su zuwa ga wancan mummunan ɗabi'a in ba ku manta ba can baya da aka yi maganan cewa abu talib lokacin da ya zo ka'aba sadda za a yi auren khadija da manzon allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba a yi ko shi ba balle ma a ce an kira su zuwa ga annabtattun na annabi ma yana da shekara ashirin da biyar akan yadda malamai suka yi ta magana da kuma tana da shekara arba'in amma ta shahara wajen cewa babban mace ce mai daraja mai kima mai mutunci shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai an yi bayani ba saboda tun a wannan lokacin a waɗannan shekarun ya yi fice a ƙasan a wannan lokacin wannan yanki na larabawa ba wanda bai san shi ba da amana da kirki da karamci dan haka lokacin da aka zo auren abu talib tsayawa ya a ka'aba aka taru a ka'aba domin lokacin da aka yi wannan tafiya ta farko da suka tafi fatauci da aka dawo ita da kanta ta rubuta takarda cewa lallai da aka ba ta ta mai sarai ba ta labarin irin yadda abu ya kasance wajen tafiyar su da irin abin da ya gani bai ban mamaki har giza-gizai ne masu inuwa sannan kuma aka samu wani daga cikin waɗancan ma'al'alul kitabi ya tattambaye shi ya mai tambayoyi ko za ka izini in ma tambayoyi ya ba da izini ya tambayoyi ya mai tambayoyi sai ya gane cewa lallai wannan shi ne annabin nan na ƙarshe ya gaya ma mai sara wannan ku yi kaffa kaffa da shi ku yi taka tsantsan to da ya dawo sai ya ba ta labari ita kuma da ta ga haka ta ga kai kada ta yi saka kifa sai ta yi sauri ta yi wo da manzon Allah <laughs> ko da kalmar dai bata da daɗi ku ya guri da ita ta zamani ta yanzu amma dai da ta ga haka nan sai ta ga bari kada ta tsaya ta yi sanya sai ta rubuta takarda da kanta ta rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce gaskiya ita kawai ta ya bayyana gare kirkin shi ya bayyana gare ta gashi gashi kuma shi ma ya sani a wannan lokacin manya-manya da 'ya'yan manya da masu mulki da masu kuɗi duk suna zuwa neman auren da taki sai ta rubuta takarda cewa ita in ba damuwa ba wani abu kawai tana so ya aure ta shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin wanda yake shahara da shi shine Hashim yaje ya gaya masa cewa ga fa abinda tace yace to abinda zamu yi mu samu baffa na ai mai baffa mu yi masa magana shi wanda yake shi dan uwa ne wuri shi yaje aka samu Abu Talib aka mai bayani ga abinda aka rubuta sai yace to ai wannan magana ba a wasa da ita bari mu tashi mu je mu tantance abun nan dan wannan abun akwai wani abu a cikin shi ko abu da Allah ya shirya to aka ja kai magana aka abun nan aka ba ta amsa a matsayin annabi ya yarda to shine da aka zo wajen magana auren manya-manyan makka dole su taru a wannan wuri domin ga annabi dan babban gida sallallahu alaihi wasallam ga ita ma ta shahara a matsayin ce, tana da matsayi sosai kuma akwai ma mutane karkashin ta sosai suna amfana saboda ita ma a wannan lokacin kirkinta ya bayyana wurin an san kirkinta an san darajarta ga ta kuma tana da dukiya ta kuma da taimakon bayan Allah saboda haka ku duba wannan tun jahiliya ne saboda haka da ta zo aka zo magana auren nan Abu Talib ya tsaya a wannan farfajiyar ta Ka'aba ya tsaya ya tashi ya ce muna gode ma Allah shi nake so ku lura ya ce muna gode ma Allah da ya kasance ya zaɓe mu daga cikin masu yi ma wannan ɗaki hidima kaga kenan ya nuna suna da wani shu'ur na daraja tuntuni da irin wannan aikin ba wasa bane muna gode ma Allah da Allah ya sanya mu daga cikin masu yi ma hidiman ɗakin nan ya ce to kun san dai ba abin da ya tara mu a nan wurin sai kasancewa ɗana wato ɗan ɗan uwana Muhammadu bin Abdullah an shirya zai auri wannan baiwa Allah wadda take kun santa ita ma khadija bin Khuwailid wanda shahararra ce an santa gashi yace duk da yake wasu mutane za su yi ma ɗana kallon cewa baya da shi kun gane saboda ai kun ga ita wace ce ko yace to amma ku sani duniya ko abun duniya ba komi bane ne face zillun ne za'il kamar inuwa ce mai wucewa kada ku damu da cewa dana abin nan ne amma in kuna ganin ba shi da kuɗi ko ba shi da wani abu wannan inuwa ce mai bushewa amma bari in tambaye ku cikinku ko akwai mai kamar shi ya dai shi mai amana ne mai gaskiya ne ba a taɓa jin ya yi ƙarya ba baya cin amana baya yaudara baya saba alkawari mutum ne mai tausayi yana jin kan wanda yake mai rauni yakan kai agaji wurin mai rauni ko ba a neme shi ba yakan ciyar da baki idan an yi baki sai su zo gidan shi ciyar da su ya masu hidima yakan karrama mutane yana da karamci mutum ne mai haƙuri mutum ne mai kunya mutum ne mai kawaici ya ce cikin kunan in akwai mai irin muhammadu a gidan shi tashi ya magana ba wanda ya tashi ya sallallahu alaihi ba wanda ya tashi ya magana sai ce to ka ku kalle shi a matsayin cewa baya da shi wannan rike wannan abun na duniya ba wani abu bane kamar inuwa ce in rana ta yi kawai ta tafi amma waɗannan halayen sai ce sannan kuma ina so ku sani shi ɗan babban gida ne duk da na lissafo cewa babu wannan abubuwan ko bai da shi sadakin khadija ko nawa ne zan biya dan kusancewa shi ma yana da iyaye ya fito ko ce yana da iyaye saboda haka babu wani abun nan to wannan saboda haka za a biya saboda haka abun nan ne saboda haka ka gani sai aka aka tabbatar da wannan sai aka ba wanda ya musa ba wanda ya komi kuma aka ce annabi sai da ya bata raƙuma ashirin a matsayin sadaki a wannan lokacin raƙuma ɗima ɗima malam sani guda ashirin don a gane cewa gidan dan babban gida iyayen shi abun nan ne sosai to kun gani to saboda haka abun da nake so nan mu gano sun san darajar wannan wurin tuntuni tunda kuna ganin suna girmama wurin in za a yi wani abu a lokacin wannan jahiliye aka ce idan mutum da zai kasance wani ya kashe mai baba in ya bi shi da gudu ya je ya shige jikin wannan ɗakin ya laɓe to kyale shi zai yi shi ma da zai haɗu da shi a wurin Ba ya mai komi sai dai bari sai sun fita daga wurin sannan ya ce zai rama ashe kun ga kenan tuntuni larabawa na girmama wannan wurin ya lal'asaf sai gashi mu mu yanzu wai mutum saboda ya samu abin duniya wai sai a gaya mai wani bokan shi gaya mai ya je wannan wurin ya yi abin da ya ga dama wani ya je wurin ya kwartsa zawo ɓallon sani kaji yana cikin tafiya kawai sai kwartsa zawo in ba ya sa bai bata ma kaya da gangan mana ce mai aka yayi in yayi zawo a wurin zai samu kuɗi zawo malam zawo mutum zai je sai ya je wurin kawai sha magani na da gangan in ya zo kusa da wurin sai kwatsa zawo saboda abin duniya wanda aka ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim wannan shine malamai suka yi magana suka ce babu wani wurin da aka ce za a ma kama mutum da niyyar yin zunubi bai ma yi zunubin ba ya yi niyyar yin zunubin sai can wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim amma kun gani yadda mutane suke wani ya je can ya yanke ma mutum aljihu ya datse mai aljihu jini ya ta zuba shi kuma ya gudu da kudin an yi wannan tsofaffin alazai duk sun san wannan sun gani da yawa ka sau da haka su dai suna ganin girman wannan wurin kuma yanzu har da yan bautar shaidan sai su je wurin su yi zanne duk abin da aka ce a yi a wurin su yi ta dariya su ce ba za su yi ba an ce su yi dawa fi su ce mai amfani shi ba za su yi ba an ce su tashi je su yi kaza to me yasa ka je wai in dai ba shi dan din ne ya ƙara kiran ku ya ce ku zo nan ku haɗu ba to ala ta halin da yanzu abin da za mu yi magana shine wata kisa ga ta nan shi ta shi amru bin liha wanda shine mai da larabawa suka koma suka hau hanya bauɗaɗɗa qala sallallahu alaihi wasallam awwalu man ghayyara din ibrahim farkon wanda ya canza addinin annabi ibrahim shine amru bin luha bin qab'a bin khandaq ai abu shine farkon wanda ya canza addinin annabi ibrahim ga yadda abu yake ya zo ya juya abin ya canza masu suka koma bautan gumaka ko bautan gunki wani abi ubayy bin ka'ab marfu'an an samu daga ubay bin ka'ab yana jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa awwalu man hamala al-araba ala ibadati al-asnam shi wannan amru shine farkon wanda ya dauki larabawa suka koma bautan gumaka qala ibnu hisham ibnu hisham ya faɗi cikin littafin tarihin sai yace haddathani ba'du ahli al-ilmi wani daga cikin malamai ya bani labari cewa anna amra bin liha ay kharaja min qullah ila sham ya fita daga wani wuri da ake ce mata kulla zuwa sham ai fi ba'di umurihi da wasu al'amuran sa na bukatun sa na rayuwa falamma qadima mu'ab min al-ardi min ardi al-balqa yayin da yazo wani wuri da ake ce ma mu'ab daga wata ƙasa ce ta wannan wani wuri na balqa za ku ganshi cikin ar-rahiqul maktum yayi bayanin duka waɗannan abubuwan sosai yadda suka faru yanzu kada mu ci lokaci ne ba dama abin nan ba wa biha yawma idin al-amalik a lokacin nan akwai amalikawa wanda kabila ce wahum waladin umlaq sune ƴaƴan umlaq wa yuqalu ay waladu am ko amliq ibnu ibnu lawis ibnu sam ibnu no wasu suka ce duka na ban ji luz, ibnu lus naka lus yace abun nan lawis ne ba ba ba ba abun nan bane lamun ce wannan ne su wa ibnu to wannan dai la na inda suna ne kada a yi gargama shi ya ce haka wani kuma zai ƙara bata in dai suna ne kawai muka faɗi shi ko hoshi haka nan kawai ƴaƴan asalin su waɗanda ƙabilan gidan sam ne ƴaƴan sam ne shi wancan ɗin ya ce ra'ahum ya abudun al'asnam ya gansu suna bautan gumaka fa qala lahum ma hadhihi al'asnam allati arakum ta'budun ce menene waɗannan gumakan da naga kuna bauta mawa qalu lahu hadhihi asnamun na'buduha fatum fatumtiruna yace waɗannan gumaka ne muna neman ruwa in muka rasa ruwa sai mu roke su fatumtirana sai tare su ku su mu ruwan da dalilin abin nan mun roke su sai su zubar da ruwa wa nastansiruha fatansurana sai mu taimake su taimako su kuma su taimake mu sai mu ba su fa qala lahum ala tutini ay tutuni minha sanaman to ba kun bani gunki ɗaya daga cikin su ba asiru bihi ila ardil arab ni ma in tafi da shi kasashen larabawa fa abu duna ma su bauta masa fa tsohu sanaman yuqalu hubal sai suka ba su wani gunki da ake ce masa hubal ya taho da shi ya kawo masu da fitina fa qadima bihi makkata ya kozo makka da shi fa nasabahu ai wa amara an-nas bi ibadatihi wa ta'zimihi ya kafa shi a wani wuri ya ce wa mutane ku bauta masa domin sun san shi lokacin shi kamar yadda kuka gani kamar yadda na ce cikin arrafiqul maktum ya ce shi amru bin liha an san shi da kirki tuntuni mutum ne mai kirki so mutane sun san amfani shi sosai yana taimakon mutane to sai suka ga wannan ma kamar taimakon su ne zai da ya dauko wannan ya saba wajen duk abin da ya gani na sha'air na abu yana girmama ka'aba yana yin hidima duk wani abu da aka zaka ce na zai ɗebi kuɗi ya bada to yanzu da ya zo da gunki kaga mutane za su gani kawai su ɗauka cewa irin dai cikin taimakon shi ne haka ya ya kawo waɗannan musibu Da an so wannan abubuwa ya dawo da su akan farko tafiya ta tafiya daga hubal ya kara komawa kuma shedan ya kara zigawa ya ce ai da ma hubal ɗaya ne bari kawai ya nuna mai inda gumakan nan suka waɗannan suka halaka asali na lokacin annabi nuhu bari ya nemo mai inda ruwa ya ƙasa ta rufe su ya sa aka kwakwalo su ya ce kaga yin sai ka raba ma kowace ƙabila nata da aka yi koma ya rarraba ma waɗannan waɗannan abun nan ɗinsu bayan haka nan shaidan ya kara dawo masu da tunanin waɗannan abubuwa na cewa akwai sawa'i kamar yadda za ku gan shiga shi akwai wannan ga dabba mai kaza ga dabbobi wanda duk wannan kirkire-kirkire ne na addini don ya ɗauki hankalin mutane daga Allah tabaraka wa ta'ala wa amru bin ilaha awwalu man sayyaba sawa'i saboda kun gani shine kuma farkon wanda ya maida wannan sawa'i da sa'iba qala sallallahu alaihi wa sallam annabi yace su sawa'i din nan za ku gansu akwai wanda za su ce masa wannan sa'iba akwai wanda za a ce mata abun nan ba akwai hami akwai wasila akwai wannan wanda abun nan wata ce ɗayan bahira duka waɗannan sunayen dabbobi ne waɗanda wannan a ce saboda ta haihu da yawa saboda haka yanzu an kyale ta ba za ta ƙara ɗora mata kaya ba akwai wanda za a ce kamar wasila ce ita ta haifi mata ta yi tayihuwan mata ta yi tayihuwan mata ba namiji a tsakani akwai wanda za a ce shi kuma wannan abun nan ne eh, abun nan hami shi kuma wanda yake namiji ne ya yi barbara, ya daɗe yana wannan shi ma yanzu an tsare shi babu wani abu da zai ta yi sai bahira wadda za a ce ita kuma ta ta abin nan ta yi menene ma ita ita ta ina jin ita ce wadda ta yi mace ba namanta dai sauran abu nan dinsu amma dai duka sunaye ne na dabbobi da suka ban ma na shaidanu sai su ce waɗannan ga wannan ga wannan duk suna nan an ƙurani ya yi bayani a kansu shi ma cikin arahikul maktum ɗin ya yi bayanin yadda abubuwan suke da inda suka rarraba su asali za ku ga cikin suratul ma'ida don an yi bayani a kan waɗannan don haka dukansu na'uka ne na shaidan kuma shaidan ne ya kawata masu irin waɗannan abubuwa to har yanzu za ku ga muma ma akwai irin waɗannan domin za ga wani lokaci a daman dabba sai a rika cewa ko wasu bangarori inda mace ba za ta ci ba sai namiji sai kaza sai kaza wataƙila namijin ya gano nan wurin ya fi kyau ne shi kuma ya rika cin yashi kadai alayyati halin <laughs> a ba barori da nawa da aka ce to wannan namiji ya ci mace kada ta ci a wari shi kadai shi abun nan ne su ma waɗancan ɗin sai su ce wasu dabbobin abun nan ne mata ba sa ci sai maza amma idan kuma ta yi mushe sai su ce to yanzu kowa zai ci kawai a haɗa to saboda haka duk wannan abubuwa in dai dama mutum zai saki abin da aka gaya mai cikin alkur'ani ko sunan manzo Allah to daga nan ne ranar farkon fara shan wahalar shi domin zai ta shan wahalar da ba ta da amfani kuma yayi abin da ba sa shi ba kuma ba lada sannan kuma a je a tsare mutum a ce sai ya kawo inda ya samu kuma kaji babban masifa ga ba lada ga a tsare mutum ina ya samu sannan kuma a tsare shi wanda ya ja suka koya a wurin shi kuma ya ja masu masifa su ma sun zama mai masifa domin duk wanda ya zama na mutum kai ne dalilin halakar da shi aka je lahira ya ga zai shiga wuta wallahi ba zai kyale ka ba sai ya ga yadda za zai cikume ka ne shi yasa wanda suka shiga cikin wuta suna fama da masifa ne har wajen kala uku kala na farko su laifin da suka yi karan kansu laifi na biyu masifa da take namun su bakin cikin rasa aljanna ga aljanna suna gani ana shagali mala ana jin daɗi su ko babu sai masifa wuta shi yasa Sheikh Nasiru Sa'di rahimahullahu ta'ala yake cewa shi fa wanda aka kai wuta da kaddara ma ba a kai shi wuta ba a ce kawai ba a kai shi wuta ba hana shi aljanna kawai aka yi ba wai sai da aka kai shi wuta ba ya ce to masifar rasa aljanna kadai ta isa ta sa mutum ya kara mutuwa yin zai mutu ba kuma gane ba na ɗan borno yauwa ɗan wuta da za a ƙaddara ba wuta ma za a sa shi ba kai shi za a yi wani wuri kawai a zaunar da shi amma ya rika ganin abin da ake yi a aljanna kuma shi bai samu ba wannan rasa aljannan shi kadai azaba ce mai tsanani ta isa ta sa ya mutu da ana mutuwa ta biyu a wajen saboda masifa to kaga in ya shiga wuta a yana shan masifar rasa aljannan nan da ya bakin cikin rasa aljannan shi ma wata masifa ce ta isa ita kaɗai ta ragargaza shi sannan abu na uku masifan waɗanda ya batar, waɗanda ya ɓatar in suka gan shi a cikin wutan nan dole su cikume shi su shaƙe shi kai ka ja mamu kai ka ja mamu kai ka ja mamu kaga yana shan azaba ta kuma waɗanda ya batar kenan shi yasa aka ce in an je wutan nan yan wuta Allah ya tsare mu kada mu je wurin in suka shiga suka ci azaba suka ci azaba suka ci azaba za su rika maganganu biyu marasa amfani guda ɗaya daga cikin maganganun za su ce rabbana arinal ladaini aballana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min al-asfalin ya Allah nuna mana waɗannan guda biyun da suka yi dalilin halaka mu mu sa su a ƙarƙashin dugaduganmu mu sa su ƙasa-ƙasa mu tattake su saboda su zama su ne can ƙasa-ƙasa su fitin azaba tun da su suka ja mana wannan maganan tasu ta da amfani magana ta biyu da suke wadda ba su da amfani suka cuya suka ci wahala sai su ce ya maliku li yaqdi alaina rabbuka ya maliku kai roƙa mana Allah ya kashe mu mu huta da wannan masifan mu huta saboda ka ce ba ba dama yace innakum makithun nan za ku zauna ciki har abada laqad ji'nakum bil haqqi ai mun zo maku da gaskiya an maku bayanin gaskiya kun santa walakin na kum lil haqqi karihu da yawa daga cikin ku ba son gaskiya an gaya muku gaskiya ba ku ji ba sau da aka ku shiga ciki ko ku yi hakuri ko ka Allah sa ku yi hakuri ku je ku ci azaba ba maganar a saurara muku kawai ba wani magana kaga wannan bisa abin nan ba akwai inda suke kiran wani wurin lau anna lana karra ina ma da za a dawo duniya shi ma ba shi da amfani ba za a dawo ba za a dawo ne bayan riga an gauya su ce a dawo aka ce waɗanda za su nema guda biyun nan a can su ne nan muka faɗi a cikin littafin mai littafin ya gaya mana mutum biyun nan arinan ladaini na da shaidan ɗin da kuma ƙabilu za su nema suna neman ƙabilu don ba masifa a duniya da ta kai a riƙa kashe mutane ba bai raba dalili to ƙabilu shine farkon wanda ya fara kashe mutane ya fara sunnanta kisan kai na haka duk wanda aka kashe a duniyan nan ƙabilu yana da kwamishin ai ƙabilu ya baya bane tunda shi ya sabbaba shi ya fara to duk wanda aka kashe to yanzu ko wanda aka kashe a Najeriya aka dauka aka dora ma mutum a yawa ne mutum nawa ake kashe yanzu ba wanda ya san iya adadin mutanen da aka kashe a Najeriya yanzu tunda waɗannan fitintunan suka zo ba wanda zai iya ce maka ga iya adadin wanda suka mutu Allah kada ya san iyakan bayansa da aka kashe wasu kuma ba su ci ba su sha ba kai inda ake cin ma ko ake shan ba su san wurin ba kuma an kakkashe su kun gane ba wai maganan ba a ci ba ba a sha ban ba su ci ba ma inda ake cin da inda ake shan ma wallahi wasu da aka kashe ba su ma san wurin ba kamar karkashe su ba gaira babu dalili to saboda haka kaga wannan musiba to sai kuma shi uban tahiyan wanda duk shi ya ma ai ba shi yake zuga kowa ba saboda haka haka za su nema Allah ka tsare mu shi yasa mutum kawai ya ta roƙon Allah dai Allah dai ya saka da mu shiga wuta amma shiga wuta shine karshen masifa babu wata masifa da ta kai yau mutum ya shiga wuta kuma in mutum yana so ya gane haka ya taba ta nan ya ji ta nan duniya ka fara taba ta ba wai ka shiga ba ma taba to balle a ce ka shiga ciki nan fa na taba gaya maku nan wata rana a Kano da wani ya turo min kuma wasu kuma sun gani motan tirela ta kama wuta mutane suka tsaya kallo yan kallo da na ce a daina kallon nan dalilin da ya sa ya turo min abin kenan na ce in ka ga masifa ka daina tsayawa kallonta ka gudu in ba kai ne ke maganinta ba to in ko dama kai ma'aikaci ne wanda aka turo kashe ta kaga ko kai ko an koya ma yadda za ka yi in ka ga ta kai ma in ka ga wuya ruga za ka yi to waɗannan suka bar abin da suke suka ga ga wuta ta kama gidan mai ana ƙoƙarin kashe ta ana ƙoƙarin kashe ta suna ganin kamar ta yi ƙasa ashe wuta na can cikin drum ɗin cikin tankin mai tana huruwa tana balbala Malam da suka zo kallo wutan nan da ta yi wani bam ta bi su da gudu ta iya gudun mutum ta riga ta shiga gaban ka ba. wallahi gudu ga sunan sun falla da gudu amma wutan ta ma shiga gaban mai gudun ta bi ta nan baya tana biye da shi kafin ya kai ƙarshe ma ta faɗi gaba can sai dai kawai ta laso kawai ta lallashe mutane suka koma ba ko da riga da komi amma ta soya mutane sun bace a ciki to yau ya kake ji in wuta na mace? wannan guda ɗaya ce cikin saba'in aka ɗauko ko mun gaya muku nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wutan da ta yi wata rana ana tare da shi aka ji wani gom wani abu da ƙarfi ya ce kun ji wannan ƙaran da na ji suka ce mun ji ya ce wani dutse ne aka ɗauka aka wurga shi cikin wuta yau shekara saba'in kenan sai yau ne dutsen nan ya isa sai tun da aka wurgura shi ke wurwurawa yana wurwurawa yana wurwurawa sai yau ya kai cikin wutan to ka kaddara yanzu aka ɗauki mutum aka saka shi cikin wutan nan aka ce fita ma shekara saba'in a rami kai na mutum zai biya fito kuma fa jefawa ake ba maganan talashi mutum ba ne ba fa maganan a ba magana a dangwalo ta fa alika mutum ba duk wanda kaga ya shiga cikin wuta sai ta rufe shi kaf sai ta zama mai kamar riga kamar mutum ya fada ruwa ya nutso shi yasa da aka tashi aka ce wanda ya fi saukin azabar wuta sai aka ce abu talib shi ko shi ne yana bakin wuta ba inda yake cikin wutan nan sai nan wajen digadiga wannan dan ramin nan na kafa shi ne aka wani wani aka ce takalmi aka mai da ita kamar takalmi amma fa kwakwalwa shi na ta tafasa inda ya taka ta kawai da kafafu kawai a ce ma kaddara ma bisa kawawai shi kawai na ruwa shi guda biyu misali aka ce shi ne kawai shi ne ya fi saukin azaba amma daidai inda ya sa kafafun nan guda biyu to kwakwalwar shi na ta tafasa kuma haka zai zauna jiddin duk abadan so da aka muke yayi Allah kuma sannan in dai kyautatawa ce ba a rubuto ba waɗannan mutanen guda biyu da Khadija da kuma shi Abu Talib irin kyautatawa da suka manzon Allah sallallahu alaihi tarihi bai manta da wannan duk inda ka ji za a yi magana rayuwar manzon Allah a farko farko to sai an fara magana abu talib sannan a zo a yi maganan da khadija da irin yadda suka kyautata mai sannan a yi maganan kuma matan abu talib din ita wadda fatima binti asad wadda ɗi. nan mahaifiyar aliyu na bitali ita allah ya taimake ta allah ya rufa mata asiri domin ita ta musulunta aka ce tana ɗaya daga cikin mutane biyar wanda lokacin da suka mutu maza Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya shiga cikin kabarin su ya fara shiga kafin a sa su aka tambaye menene dalili yace wannan baiwa Allah ta yi min abin da ba abin da zan yi in biya ta ta kyautata min har wani wuri sai da yace kai Allah ya san hikiman da ta sa ya bashi wannan baiwa Allah dan ta kwafe mai bakin cikin mahaifiyarsa da ya rasa saboda aka ta taimaki manzon Allah yace tana sai da kayanta ta kanki cin abinci saboda ni ta kan sai da kayanta saboda ta yi man sutura tana yi man sutura kafin ce ma 'ya'yanta in muka kwanta waje ta kan ɗaukan ta fifita ni akan ƴaƴanta ta sa ni akan gado ƴaƴanta na ƙasa ce saboda aka ta cin kyautata mata sannan aka ce ɗauko kuma rigar shi wani abun nan nashi ya sa aka naɗa mata aka sa mata ya ce wannan shi kuma ya sa mata ne saboda kada wuta ta taba ta kwata-kwata wancan kada a mata tambayi kabari a matse ta wannan kuma saboda kada wuta ta taba ta kwata-kwata saboda kyautata da ta masa amma kun ga da yake abu na Allah ne shi ko mijin bai musulunta ba wanda dalilin dama da yasa aka ɗauke shi aka kai can ai shi wannan abdulmuttal yana da yaya yana da sauran yaya waɗanda ba abun nan ba amma sai aka ga matan nan tana da kirki saboda haka ita ya kamata a bata amanar da saboda ga shi ba mijin da kokari da abun nan ba duk da yana da yara sai ya ce matar shi kuma mai kirki ce saboda haka ya san in an bata manzon Allah ba zai cutu ba wurin saboda haka ya zaba mai gidanta gidan da ita take wannan matan, kuma ku kalla shi yasa nake gaya muku cewa mutumin duk da ya kirki to Allah tabaraka wa ta'ala yakan saka masa saboda kirki ne duk da wani Allah kuma yana abin da ya ga dama domin kun ga Abu Talib da yayi ma manzon Allah kirki ya kyautata ma manzon Allah amma da Allah bai so ya musulunta bai musulunta ba amma ita wannan baiwa Allah sakamakon kirkin nan nata dalilin nan Allah ya azurta ta musulunta da haka mutum ya ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala shiriya kar ka tsaya kana tinkaho da wani ko wane ne shi ko kai dan gidan wane ne kullum in kai sallah Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ko kuma Allahumma ighfir li wannan ma Allahumma ighfir Allah wannan subhanaka Allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma ighfir li warhamni wa'afini wahdini warzuqni watawallani warfa'ani wajbirni warzuqni duka wannan kai ta hadawa ko ta ina ka tattare ko ta ina ki tattare shine babban hanya kaga masalla Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri wa adhabil qabri la ilaha illa anta mutun ya yawaita wannan ya yawaita yawaita maimaitawa mutun yayi tayi kada ka gaji sai ranar da kaga kaje ka da to zanen ka gane aikin yayi amma a yanzu wallahi kowa yana cikin tsoro bainal khawfi war raja to dai wannan shine dan haka shi shi ya fare masa wannan maganan bahara shine qala sallallahu alaihi wasallam ra'aytu amru bin liha al-khuzai yajurru qusbahu fi an-nar yace ya ga wannan amru bin liha al yana jan kayan cikinsa a cikin wuta wa kana awwalu man sawwaba man sayyaba sawa'ib shine farko wanda ya fara cewa sa'iba wa bahara al-bahira yace akwai bahira wanda qur'ani yayi magana kan su cikin suratul ma'ida duka an yi bayyana mana su abin nan ko saboda haka wa fi riwaya innahu kana awwala man ghayyara dina isma'il shine farkon wanda ya canza addinin annabi isma'il fa nasaba al-awthan ya kafa gutun mutumi gumaka wa bahara al-bahira ya sanya wannan bahira wasayyiba wasayyiba sa'iba wa wasalal wasila duka wa hamal hami duka wannan nau'uka ne na dabbobi na jahiliya da suka ce na aljanu ne duka suka wawware su ko suka ban ma abun nan din su isnaduhu hasan akhrajahu ibnu abi asim fil awail wa qala al albani isnaduhu hasan as-sahih da rakam na kaza na kaza da gashi nan an samu isnad qala ta'ala ma ja'ala Allahu min bahira Allah bai sanya maku wata saniya ko wata dabba raƙuma bahira ba wala sa'iba wala wasila wala ham wannan duk bayanan su ya gabata walakin nan ladina kafaru sai dai waɗanda suka kafirta yaftaruna ala Allahi alkadiba suna yanka ƙarya ne su jingina ma Allah wa aktsaruhum la yaqilun da yawan su ba su da hankali domin Allah shike ba da dokoki amma a ce ga wata saniya saboda ta haihu kaza ba za ka sa mata kaya ba ko ba za ta tsinonanta ba ko ba za a yi mata abin nan ko dan ta haifi da yawa a ce ba za gaba ɗaya dai ko wannan saboda bajimi ne ya yi barbara da yawa an haihu da yawa saboda aka aje shi kawai na aljanu wannan duka Allah bai sa ma mutane wannan ba suratul ma'ida aya ta ɗari da uku saboda haka kun dai ƙarshen shi shi dai ƙarshen zalunci ba zaluncin da ya kai hada Allah da wani shi yasa Luqmanul Hakim da aka yi magana ya ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adhim ya ce kakka yadda yi haɗa Allah da wani domin shirka zalunci ne mai girma shi ne babban zalunci aka ce ya yi masa wasiya takwas ya ce ka bauta ma Allah shi kaɗai ka kiyaye sallah ka kiyaye abin da za ka kalla ka kiyaye abin da zai shiga ma cikin ciki sannan ka kiyaye abu hudu ka rika tuna su abu biyu ka tuna su biyu ka daina tuna su ko wasiya takwas ya ce biyu ka rika tunawa da Allah ko da yaushe ka yawaita ambatan shi kuma ka yawaita tunawa da mutuwa ci za ka mutu abu biyu ka daina tunawa da su ka daina tunawa da wanda kai ma alkhairi ka daina tunawa da wanda ya ma mugunta ba gane ba ko babbaro yaya ka ji su mhm. a rika yawan tuna Allah abu ne mai ana son shi yawan tuna mutuwa abu ne wanda ana son shi amma fa sai dai kai kai kadai ko domin yanzu wasu mutanen da ka je cikin su ka yawaita ambatan Allah za su yi ma addini izgili in ka yawaita ambatan mutuwa tona mutuwa kana magana ta za su yi izgili to kai sai ka ware nan kai kai ta yin abin kai kadai sannan kuma mutane abu biyu mutane biyu wanda ka kyautata mawa ka daina tuna shi a matsayin ka kyautata mai dan kai mai gori wanda shi kuma ya muna nama shi ma ka daina tuna shi dan sai ya sa kai ta jin haushin shi kuma ya hana ka zuwa inda zaka ka daina mashi alkhairi kai kuma to kenan sai ka daina tuna su ka daina tuna mutane biyu kawai da wanda kai ma alkhairi da wanda ke ma mugunta in ko kana tuna mai ma mugunta kullum ka dinga jin haushi kenan to kuma sai hana ka aikin da ya cancanci ka na ƙarshe a yau shi kuma a littafi shi ne adadatullah adalcin Allah tabaraka wa ta'ala qala Allah ta'ala ya ayyu amma fa ba nan shine zaluncin ba a'a za mu ga sakamakon saboda adalcin Allah yana saka ma wanda ya zalunci ba shi ne ban ba ba ban cikin jerin abun nan ɗin ba a'a taken babin ne muke faɗi yawanci kafin a faɗi abin da ke ciki ya fito ko to shi ne nan ba za a yi maganan wancan nan ba na 63 qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu yace daga cikin iyalanku matanku abokan auren ku kenan ko ko mazan ku dan azwaj ya hada jam'i ismul jinsi ne azwaj zai iya zama mijin ne zai iya zama matan ne kowa zai iya zama fitina a wurin ɗaya? domin da aka yi magana cikin safat aka ce o oh, shirul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahaduhun ila siratil jahim da aka zo aka ci aka yi azwaju wannan o oh, shirul ladina zalamu ku tara waɗanda suka yi zalunci sai aka ce wa azuwa azwajahum da su da abokan aikin nasu ba ma'aurata ba ne a nan wurin abokan in maza ne da abokan yinsu, in mata ne da abokan yinsu. ku nuna masu hanyar wuta ku ce ga tafi kawai ba wani magana kawai su yan wuta ne su haɗu su ya su su wuta suka kama hanya suka kama tafiya ba wanda ya isa ya ce ba za a yi ba an kama tafiya aka ce wa tafuhu a tsaida su innahum mas'ulun bari a tambaye su ku tsaida su a tambaye ku malakum la tanasaru me yasa ba za ku kira wani ya taimake ku ba me yasa ba za ku nemi taimako wani ya ce kada ku je wutan nan ba Allah da kanshi ya ce bal humul yawma mustaslimun yau kawai mi kauya suke da ko a duniya yan tawaye in an ce su bi ba su bi in an ce su yi sun amma yau sai yanda aka da su Allah ka tsare ku kalli wuta kullum mutum ya rika suranta ta kamar yadda wancan ya ce ya ce wallahi idan ya tsaya ya suranta aljanna ya ji yadda ya tuna da yadda take da yadda aka yi magana daɗinta sai kama murna yana jin kaman gashi nan shi ma a ciki ana shagali da shi in ya tuno wuta kuma da masifar wuta tsaf sai ya ji kaman gashi nan cikin wutan nan shi ma dan yanzu an shiga an fara rugun tsumin azaba na haka wannan sai hana shi bacci sai hana shi bacci wani ma sai ya kwanta baccin in ya lullube ya tuno qur'ani da aka yi maganan cewa lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash in ya tuno da wannan ya ce sai ya ihu ya fito daga cikin mayafin nan yana cewa wuta wuta wuta kai ka ce gobara ta kama domin yau ka kwanta a shimfiɗa ka kaddara yanzu wannan a ce wata rana garwashin wuta ne mutum ya kwanta sama sannan kuma sama ka rufe da mayafi a ce shi kuma mayafin nan wani falalan wuta ne nan ƙasa wuta sama wuta la haula wala quwwata illa billah ya za'i ko kaza ake gasa wajen gashi ka je ka kalli wannan abu a sa wannan abun na ƙasa ɗauko kan wani karfe ana gasa wuta ai duka tana fafafafas fafafas in mai abun ya tsaya yana waya ko yana surutu nan da nan tako ne wannan wuta ta duniya ne guda ɗaya 69 na can wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan ɗayan a ranar kiyama cewa aka yi sai an hada su duka ba a sa 'yan wuta a cikin wuta sai an ɗauko ɗayan nan an hada da sauran ta koma daidai yadda take saba'in ka ɗaya Allah ka tsare mu daga shiga wuta saboda haka wannan aka ce rawa a sheikh abdulhamid kishk wannan malami kun san shi mashhurin malami ne a masar ana ce mai sheik abdulhamid kish ya ce ya ruwaito rahimahullahu ta'ala kissatan fi ihda khutbatihi mujazuha ya ce ya ruwaito na wata aya mai kake so fasaranta to fasaranta ne ba gama ba ko to fasaranta ai ba ziri za a yi ba yanzu kawai cewa akai wasu daga cikin iyalanku abokan aurenku da ƴaƴayenku aduwwan lakum matsiyanku ne fa hadaruhum ku kiyaye su kawai dan za su hana ku bauta Allah wani mijin ne wata wata ba ina jin yaushe ne muke magana aka ce as'adul mar'a fil alam mijin ta mata barazana saboda bauta Allah ya ce shi zai sake ta kuma zai kwace kayan da diya ba ta duk abin da ta mallaka zai kwace saboda tana da yawan bauta Allah ta ce shikenan abin da zaka yi ya ce eh ai duk a gidan shi ta samu komi don haka zai sake ta ya kwace ya kwace komi ta ce alhamdulillah saboda na ji duk abin da ka lissafa za ka kwace a wuri na wani abu ne da na samu a nan duniya kuma dama da zan mutu ma nan zan bashi ai Allah ya taimake ni da ya sa musulunci na da imani na baya hannun kowa yana hannun Allah kuma kai ma da kanka ka sani baka ce za ka iya kwace man ba ni ko ina ganin yau a duniyan nan abin da za a kwace man wanda na san shi ne na yi asara ne ka kwace min musulunci ka kwace min imani shi yasa aka ce mata as'adul mar'a fil alam the happiest woman in the world har fassara shi aka yi da turanci saboda mutum ya gane cewa ba wannan bane ba ba shi bane wani abu akwai wani ma littafin da na gani shi ma ban an yi wancan matan an yi namiji ma shi ma namiji as'adul rajul wanda yake a wannan bane shi ma fil alam wanda yafi kowa murna karatun ne matsala to da haka kawai ni'iman da aka yi wa mutum wadda tafi kowace ni'ima girma ita ce ni'ima musulunci ni'ima addini in aka rasa ta ko mutum ne yake samu na jin daɗi iyakar shi nan ranar da wanda ya fi kowa facaka ya fi kowa jin daɗi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada lab awwalu Gamsa fin na makaranta cikin rihlatul khulud aka ce tsomi ɗaya da za a yi ma mutum a wuta in aka ɗauki mutum aka tsoma shi a wuta wanda ya fi kowa jin daɗi ku ji magana nan jama'a ko da ba za ku ɗauka ba amma wanda ya fi kowa jin daɗi ya fi kowa fataka a wannan gidan na duniya wallahi ranar da aka ɗauka aka tsoma shi a wuta sau ɗaya aka fito da shi aka ce ka taɓa jin daɗi zai ce wallahi ba taɓa jin daɗi ba tun da nake ce ba taɓa jin daɗi ba a ce to ya kake gani da za a ce yau a ce kai kake da duniya da duk abin da ke cikin duniya ka bada saboda kada a ƙara tsoma ka cikin wutan nan zai ce wallahi ya bada ce wallahi ya bada su a ce to ba za a amsa ba an nemi abin da ya fi sauƙi ka aikata ba kai ba saboda ka koma a sha wuta a azanin lahu a jihar hannun na harbi ban yi wa karmin saboda ka kullum mutum ya yi sallah wallahi kullum ka yi sallah kada ka sake ka manta ko kake sake ki manta a ce kin wata sallah ba ki roki Allah ya kare ki daga shiga wuta ba shiga wuta mun ta'al musiba babu wata musiba da ta kai mutum shiga cikin wuta sai dai mutum ya shiga kawai bala hawala wala ta illa billah ma shiga wuta musiba ce mun ta hal musiba kuma mutum yana so ya gwada da ta duniya ya ji musiba ce mun ta hal musiba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mana kullum yana maimaita magana nan mirara wa tikrara ku roki Allah ya tsare ku daga abubuwa guda hudu ku roki Allah ya tsare ku daga azabar wuta ku roƙi Allah ya tsare ku daga azabar kabari ku roƙi Allah ya tsare ku daga masiban fitinar rayuwa ko ta mutuwa sannan ku roƙi Allah ya tsare ku daga azaban fitinar masihi dajjal waɗannan musibin annabi ya ce babu wata masifa da ta waɗannan masifu guda hudu ku da aka kowa ya san yadda zai yi kuma wannan shine adda mutum ya ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ko mutum ya yi aikin da ya san cewa ayyuka ne waɗanda suna kare mutane daga shiga wuta a nan da ku muka karanta littafi sai dai maganar tamanuna sababan lin najati minan na muka karanta ɗaya bayan ɗaya abubuwa har guda tamanin waɗanda kowane ɗaya na sabbaba mutum kada ya shiga wuta amma da yawa mutane za a gaya masu ga abu mai sauƙi mutum ya yi sai ya zama mutum ma ya manta da magana a ce ma yau ga wasu abu har guda tamanin kowane ɗaya in ka aikata shi yana iya zama dalilin baka shiga wuta ba ai bai kamata mutane su wasa da wannan abun ba kuma littafin nan kullum mun karanta za mu damu ita maimaita littafi guda ɗaya kowa ya nema ya bi. ka gano wanda za ka iya yi abinda wannan ba zai iya yi ba kai kana iya yi abinda wani ba za ta iya ba ke kina iya yi kowa sai da aka ɗauko abubuwan da mafi karancin abin da mutum zai iya yi akwai su a cikin tamanin ɗin nan mutum ya samu ka samu wannan da za ka iya yi ki samu wannan da za ki iya yi sauran da ba za ki iya yi ba Allah ya san ba za ki iya yi ba ba sunan hatta ba ne kuma kowane sababi ne na kan mutum ya shiga wuta ko ba ya kasu kenan ba shi ma malamin cewa ya kawo dai masu saurin wanda za a iya samu a fahimta ya fito ko saboda haka ya ce gashi nan kissan nan ya bada ta shi wannan ya ce to 'ya'yan nan abin nan ɗinsu kada a biye masu kada kai ta wahala a kan abinsu kai ta wahala a kansu ko keki ta wahala a kansu wani ɗan ya taso ya zo ya zama na kwanaki sai da na gaya maku wani malami fa yana magana nan kuma alhamdulillah kun san malamin na sheik ahmad jani gurin dattijo bi ma'anar ya yi magana mai mahimmanci ya ce wallahi wasu 'ya'yan ba su da amfani ragon sunan da ka yanka masu ma ya fi amfani tsara kawai ka aka yi wajen haihuwarsu to za ku ji irin su ga sunan rawa sheikh abdulhamid kish rahimahullahu ta'ala fissatan fi da khutbihi yayi maganan ya bada wata kissa a ɗaya daga cikin kudubobinsa mu'jazuha dunkulallen kuduban samarinta da aka yi shine anna rajulan min Asariya athriya lamma mata abuhu wani mutum daga cikin masu kuɗi kuma masu kuɗin nan yau suna nan irin su har yanzu mawadaci baban shi ya mutu ya ban masu dukiya amma an bar mahaifiyarsa kuma ya mutu a nan na gaya maku cewa akwai mutumin da yake da kuɗi mai kuɗi ba abu bane boyayye ne ne yana da kuɗi amma ya zo gina ƙanƙararren gidan sama ya gina ya gyara ko ina malam ya ɗauko matar shi da 'ya'yan shi sa a cikin gidan saman nan amma mahaifiyar da ta haife shi ya duba cikin gidan nan gaba ɗaya gaba inda za ta zauna saboda ita za ta bata mai gida mutum ya manta lokacin da makala haula wala ko ta mahaifiyar da ta shi a dacin ba famfas idan mutum yana jin bayan gida mahaifiyarsa kafafunta take sawa ta ɗora shi a bisa sai ya ji daɗi ta gyaggyara ya kwarɓa mata zawon na kan kafafu kafafunta ne foɗe shi idan ya gama ta wanke shi ta wanke kafafun ta wanke kafafunta ta nannaɗa zananta ta wanke kafafunta kuma bayan ya gama wannan zawon daga nan kuma ita ta saba shi a baya ba ta jin kyamar shi akan yanzu ko ya gama kashi wanda lokacin ma ko sai soda sai sai toka ba sabulu ke akwai ba da yawa na Su suna wahala gare su babu su sosai daga soda wanda ke wanka da soda ko wanda ke wanke kaya da soda a lokacin shine akwai wadata in ba ka ba sai dai toka a nemi toka a kwakwaba a kwakwaba ita ce ta wanke mai kayan shi da tokan nan ya samu wata yar soda soda ta wanke mai kayan ita ta wanke dole lokacin da ya fara cin abinci kai dai ka san aka ɗauki mutum ba sabulu ba komi aka labta shi ai warin kashin nan ya tafi to an wanke shi da ruwa kawai lokacin ba soda ba komi amma ba ta jin komi aka za ta goya shi bisa bayanta ko ina ta shiga da shi wannan kayan ba sabulu ba ruwa isasshe ba sabulu sai dai ta wanke jikinta da toka ko ta wanke da soda in an samu soda ta dan wanwanke ta dan wanwanke ta dan wanwanke sannan duk da aka da wannan karnin da wannan kazance ta daukai ta sha baya to shi wanda ya wannan abun ni na san cewa sadda uwar shi ta haifa ba ba ba wannan kayan wanda ya wannan abun dan yanzu ya shekara 60 to wanda ya shekara 60 sannan akwai akwai akwai ko ko mu nan sadda muke yara akwai pampas wani pampas ina ka san wani pampas komi ko po babu ba po ba po sai dai sakaina idan ya yi kawai a ƙasar nan ta buɗe kawawunta ya kwartsa shi a ƙasa ta nemo sa kai na kawai ta kwakwashe ta kwakwashe ta kai can bayan juji ta je ta zuba su amma wani yanzu wai mutum wai shi ya yi kuɗi saboda shi cikakken matsiyaci ne wai uwai ba wurin da za ta zauna a cikin gidan nan sai ya je nemo kwantena kawai ya sa ta baya a cikin gidan ba ma a gaba ba saboda wallahi akwai waɗanda kwata-kwata ba sa so ma ga iyayensu a ce a gansu a ce su suka haife su ba sa so a gansu inda za su iya kashe su ko su mai da su cikin wani ɗaki su kulle kamar biri da sun kulle su saboda gani suke abokansu da waɗanda suke hudda su rika ganin babansu ko mamansu a ce wannan ne mahaifin wani ko mahaifiyarsa wallahi ba sa so to shi din me yasa kai ta baya cikin kwantena wannan bai so a ganta din bane wanda zai shigo gidan zai gama abin da za su yi a nan gaba a gidan sama su gama abin da za su yi su fita ba su gama man shiwa. ba sai ka ce maman shi to ko biranya ce maman ka tun da ita ta haifo ka gaban wane ne ba za ka je da ita ba ita gaban wane ne ba ta je da kai ba akwai inda mace take cewa ba za ta je ba saboda ka a ganta da ɗanta saboda ɗan ku duba fa hakarin magana ake cewa monkey you know good but his mama his mama like him ban taba ganin matar da ta ce wai ɗanta mummuna ne ba saboda haka tana jin kunyan ta goya shi ta shiga cikin mutane ko ya yake sai ta shiga da shi wani ma in ya fito ma irin bai zubar da miyan nan ne ya riga ya kamu yana da larura amma uwan nan ko ina tana dauke da abinta haka ya zubar da miyau ta nan ta shafe ya zubar da miyau ta nan ta shafe ya wani lagaga da wuya ke ta tattalinsa amma wai yau shi ne wai ya girma kawai shi tun da ya yi gida bai kamata maman shi a ganta ba cikin gidan ya kai ta cikin kwantena ya ajiye za ta bata gidan ita da jikinta yake batawa lokacin jikinta a jikinta yake zuba kashi da fitsari ta kwana da shi da wannan jagwalgwalan a lokacin ba waɗannan kayan sassarrafa ta jagwalgwala komi ba ta damu ba ita amma shi yanzu wai ya yi kuɗi to ku ji na wannan shi ma sau da aka aljaza wa min jinsi lamar babansu ya mutu shi wannan da baban ya mutu shi kuma yana yaro matashi sannan don ma'ummaho ilai sai ga cewa bari ya tattaro maman shi ya riƙe ta da ya fara kirki fakanat indahu yunfiqu alaiha wa yar'aha maman nan ta kasance a wurin shi yana ciyar da ita yana kulawa da ita ana nan yau a kwana tashi Wata tazawwaja hadha ibn sai wannan dayo aure da zaujacin la illa nafsaha ya auro muguwan mata shi sa muguwan mata masifa ce in Allah ya jarrabe ka da muguwan mata ko ka faɗi ko baka faɗi ba kana cikin masifa kuma ya kamata a saka cikin addu'a duk wanda ke da muguwan mata muna roƙon Allah ka raba shi da wannan mata ko ka shirya da ita ta bari ko kuma kai a raba su kowa ya kama gaban shi ko ko ba haka bane saboda masifa ce annabi sallallahu alaihi kwanaki da muka yi magana aka ce in aka jarrabe ka da waɗannan abu guda uku ka shiga uku kuma ka samu abu uku ka shiga uku aka baka mata muguwa aka baka abun hawa wanda zai ta cinye ma kuɗi kullum kana fama wurin mai gyara ka tashi daga nan ka tashi da ka tashi a hanya ka hau ya tsaye da kai bisa hanya ka zo tafiya ya bi ta nan ka zo tafiya ya bi ka baya da za da shi ko kuma aka baka matsatsen gida ka zo ta rana wani ma ya taso ya ce shi ya rasa inda zai kwanta ya fashe da ihu ni na rasa wurin da zan kwana ka aje abu can wurin ya bungire ka aje wani abu can matsatsen gida masifa ce waɗannan abun uku aka jarrabe ka da su kana cikin masifa to mata ita ce nan mata farko wani wurin da aka zo aka fara sharhin ta aka ce in ka mafi kyautar da Allah zai ba mutum a duniya bayan addini bayan musulunci to Allah ya zata ka da mace ta kirki ta gari in ka ganta ka ji daɗi kai murna in baka nan ta tsare ma amana a dukiyarka da karan kanta ita kuma tana murna in ka umarce ta ta yi in ka ce bari ta bari in ka nemi ta zo kusa da Allah ta yi, ta sauri tana sauri har tana sauri ta bi Allah tabaraka wa ta'ala yi na yi, bari ta bari Allah ya ce a yi ta ce Allah shirye da mu mu Allah ya ce a bari a bari mutum dan adam ne ma min insani illa wa lahu zallatun hafwat babu wani mutum face yana yin tuntube yana zamewa za ka yi tuntube za ka zame ke ma za ki kowa zai yi ni ma zan yi kowa zai yi babban maɓannaci shi ne wanda zai yi zunubi baya tuba ko ko ya zame ya ci gaba da zamewa ba zai tashi ba amma wanda ya zame ya tuba wanda ya tuntube ya tashi ya gyara wannan ɗabi'a ɗan adam ce amma mutum ya ƙiƙe abin nan ma kama da yau masifar da ake faruwa da ita yau mutane ba san darajar iyayensu ba wanda ya yi dalilin zuwan ka duniya mala a ce wai dan ka samu wadata ba wanda za ka wulakanta sai shi ai wannan shine babban musiba ko sai su kuma ga babbar kyauta da aka yi mata dalilin ta dalilin iyayen nan ne fa ka zama musulmi inda ya tashi ya auro wata bayahudiya kahira sai ta yi ma tarbiyyar kafircin nan ko kana ta kai musulmi ne ta sai dai a ga musuluncin a bakinka a zuciyarka baka ma san menene addini ba ka son shi ma dalilin wannan ya zo musulmai to kada dai in cika ku da magana ga kisan nan saboda aka shi wannan sai auro mata kun ga da yana rike da maman yana kulawa da maman ko yana ciyar da ita yana lura da ita maimakon fa yayo mata ne wai dan ta taimake shi wajen kulawa da mamansa ko ba haka bane ina maman matan nan da yazo da ita sai ya samu mata bai sa ba muguwan mata ce ba abinda ta sani sai kanta wala tabqa a illa maslahatu ba abinda take bari take tabbatarwa sai maslahanta ita kawai abinda take nema kenan fa kanat tudayyiqu zar'an bi ummi zawjiha ta kasa hakuri da uwan mijin nan nata tana takura mata tana jin ba ta son zama da ita tusi'u ishrataha wa tu'dhiha bi lisaniha wa afaliha tana cutar da ita wajen mu'amala tana cutar da ita da harshenta tana cutar da ita da aikace aikatanta uwan mijin fa take mawa ita matan kuma yawancin su nan duk haka suke sai wanda Allah ya zaba wallahi yawancin su nan kana bada baya mamanka ka aje ta malam ka shiga uku akwai fa wanda kawai umarnin da ya ba maman ba ya gaya man ya ce shi fa abin da ya ce babanci ko babansa ne ko namanta ko baban shi dai ko mahaifiyarsa ya ce ba fa wani abu fa kawai yake so ba kawai a dama ma baban kunu shi kunu yake so kunu kawai in yamma ta yi a dama kunu an sawo kayan kunun an sawo kayan abin kawai abin da yake so shi ba wani bukata fa yake da ita bai ya ce sai an mai kaza sai an mai kaza a dama kunu kawai a tura masa amma wallahi sai da suka ƙi ko ko su je su aje flas ɗin ba kunun ka ji iya shege a kai abin ba kunun a ciki yanzu tsakani da Allah mahaifin mutum wanda dalilin shi aka samu aka haifi dan aka wuro ki a ce kawai a dama kunuwa zuwa ya flas wata ba gara ake kai flas din ba sai sadda ya dauko ku yanzu akwai girmamawa akwai wanda za ta yi babanta haka a ce sai sadda ya dauki kunun kawai abun ya zubo kunun ya ji ashe babu kuma na gaya muku maganar nan wai dan kana da mata in ba ka yi sa'a ba na san akwai na kirki ba ma yin jam'i mu ce gaba ɗaya babu amma wallahi kana da iyaye wai ana zuba masu ruwan zafi a flas ko wani abu ka rika zuwa kana taba flas din kana ji wallahi wata rana kana iya zuwa ba a sa ba kai din ma flas din na a gidan ka ma ba wata rana kana taba shi ba babu ba ruwan kai ma da ka zo da ita wata ran bata sama ba shine kullun za ta tabbata ta sama mamanka ku daure ku gane maganar nan ko ba za ku dauka ba ni fa na ba su nan saboda haka ku nike ma magana ne yanzu ni na ba su nan ba yadda za a yi da su yanzu balle ayi masu irin wannan ba su nan ba ko daya amma dai ina gaya maku ne saboda abun nan ne kuma ba balle ma wasu su ce ni yi min akai dan wasu da sun ga na jaddada magana na jaddada magana sai su ce ko dai yi min akai to na ba su nan balle ku ce yi min su akai ba yi min akai ba ina gaya maku gaskiya ne kawai ku ji saboda mutum ya san yadda zai kiyaye akwai aboki na classmate dina ne muna haɗuwa da shi wani lokaci mai labari haka sai tambayin ce a mahaifansa tunda classmate dina ne kaga muka don lokaci muna labari mu ce ya su baba ya sa abun nan da ce masu kula fa ka dage fa ka san ka san kai kai sa'a na kana ni fa yanzu na ba saura ka je ka dage wallahi wata rana ina gaya mai maganar nan kawai sai da muka haɗu yace ka Allah saka da alkhairi maganar da kake gaya min wallahi ka take yace in baka kulawa sai ka sha mamaki yace ran nan ya koma gida da daddare kawai sai ya dare ya yi amma duk da haka sai ya ce bari zai je wajen mahaifiyarsa ya gani ko ta kwanta ko ta yi bacci ya yi dare sosai ranar har yana ca ko ya bari sai gobe a kawai ce bari dai je ya san yanzu wata kila ma ko dai ta yi bacci dai ya je ya ce mata dai ya zo je ta yi bacci ai ko ya je ya tarar da ita zaune tana sai jan carbinta ba ta yi bacci ba ta ce mama ta ce dare ya yi haka ka zo ya ce ah, wallahi har na je zan kwanta na ga wai iya kwanciya ban ganki ba gara da yanzu in gaishe ki inji yadda kika wuni ta ce alhamdulillah ya ce mama kin ci abinci kuwa ta ce alhamdulillah ya ce a'a mama a ya kamata ki ce kin ci alhamdulillah ne yanzu kin ci alhamdulillah ne ba ki ce kin ci ba ita ce hmm. kawai sai ce to me aka kawo maku ne sai ya bude kawai sai ya ga masa a cikin waina har ta bushe cikin cikin abun nan ba ya ce inna lillahi mama masa suka kawo maki ta ce to ya ya ce to ba sun san ba kya cin masa ba kwata-kwata ma ta ce to ko sun san ba na ci ni dai su ita suka yi suka bani ni kuma tun da ba na ci na aje masu abin su gata nan ce inna lillahi to yanzu ma ya za a yanzu ta ce ba yadda za a yi kawai abu ba kyale ni ya ce a ya za a kyale ki ina kina da kayan ta ce kina da kayan shayi matsala ta yanzu kawai rashin biredi amma kayan shayi na ga nan. Ya ce biredi ko ko ina ne ai sai an nemo shi ya fita ya tafi ya je ya samu wani mai shago ya buga ya sau biredi ya mai kawo ta ce alhamdulillah wannan shi kenan ni in dai akwai kayan shayin nan kuma akwai bread duk abin da suka ga dama su dafa in dai ban so kawai ni wannan yayi min ba sai na ci wani abu ba na samu wannan kaddara da bai je ba na to su kuma ba yanzu ya je ce sun kai mama abinci sai su ce sun kai waina wanda ba ta so wala mini sun kai abinci za su ta to kun ji to haka ba ake yi wata kuma sun gano ba ta son yaji radda ta tada tsiya matan sai ta zamba da yajin wata kuma ba ta cin kifi akwai iyayenmu nan da abin nan wanda kwata-kwata kifi ba sa son shi in ka ci kifin ma ka zo kusa da su sai sun ji za su yi amai sai kaga sun tashi kawai akwai wanda ya ci kifi a nan haka ne ko to to wata sai ta ce ita sai ta sa kifin wannan in ma matattun za ta sa ciki in mitsi-mitsin nan matattu matattun nan a sunan shi eh wannan matattun wannan matattu matattun ni ba san amfanin wannan abun ba abun ga duk wani matsatsi kai dai ba nama ba kai ni na rasa amfanin wannan abun yana da zaki <laughs> ba zai da lillahi wani da yake da zaki to bi za ta ciki nama nama ne ake ci komi a jiki wani matattun dan tsitsi eh wallahi a wanda za a sayo wata kaza kuma ta sai a sayo har da wannan matattun ɗin kifin to in nama ake so da daɗi ya fi kaza wai fi nama ku duk da wata wai fara wata mata ce wai mijinta wai fa matan na lillahi matan lata suka wai mijin sun yi tafi wai su babban tsara ba dai in dai za a yi ai shiri da ita wai shi da za ta fi shiri da matar shi to ranar da ya fita kawai wai mata tsaraban lokal guda na fara <laughs> kaji wala lokal guda na fara wai ya kawo mata to ga nama suka koma fara amma haba ta ne haram ne in kuna so ku ta cin fara, ku fara ga nama mutum ya basu nama ya koma fara to in mutum yana so ya ci ban ce haram ne, ka ku ce na rena wani abinci kada mu kwana nan wurin ba mu gama ba ku taho mu tafi mu je mu ji ƙarshe inda wannan yaro ya kasance ta dalilin mugun matan nan tashi dan nan ya zo matan nan tana wa sha'at iradatullahi ta'ala an tusabal ummu bi halati jununi ana cikin wannan hali tana musguna mata tana musguna mata Allah da ikon shi kuma sai ya jarrabi kuma dai matan ita uwan mijin dai da ciyan hauka fa baqatil ardu ala zawja saboda haka sai ku kasa ta yi matan nan kunci tace ita dama ta tsane ta sannan yanzu kuma gashi ta haukace ta zauna da mahaukaciya walam tutiq sabran ala wujudiha ta kasa hakuri a zaman maman nan tana nan fa qalat li zawjiha sai ta ce ba mijin kun san ba nan da baku labarin wata ba da ya aukuwa ki ka ji irin shi ko wata nan ta gaya mana ta ce a wajen gidansu akwai makwabcinsu da ya ɗauko maman shi daga ƙauye ta Najiya aka kai ta asibiti ta samu sauƙi ranar ta samu sauƙi aka sallama ta daga asibiti sai matan ta zaunar da shi ta ce ita fa sai da a zaɓi ɗaya ta ce wallahi ta ba za ta ji ya wani ba ko dai mai da ta asibiti a samu daga nan ma a samu ko allura ce a yi mata su huta dai yanzu ba da wani amfanin da za a ce a batta ko kuma ya ɗauke ta mai da ta kauye inda ya ɗauko ta amma ita wallahi ba za ta riƙe uwa wani ba akai akai akai akai har yadda ba shi ma ba za a iya riƙe uwar shi ba sau da aka nan da daddare tana kwance kawai sai ta dole ta ce mama likita ya ce mu mai da ki asibiti ta ce to a bari in kimtso in fito ta kimtsa ta fito sai da ta fito kawai aka sa ta mota kan fita ki kawai ya je wani wuri kawai sai ya tsaya ya ce sauko maman nan ta sauko ya kama hannunta za a tsallaka kamar wata kwalbar kawai ana tsaga tana daga kafa za ta tsallaka ya sake ta ta zunduma cikin kwalbatin nan Shi ne wani shi ya zo da asuba an fito sallah ya jini shi a cikin wurin nan ya dawo gida ya rufe gida ya shige sai ya ji nishi. ya ce ka a zamanin nan fa mutum bai zuwa wajen da ya ji motsi sai in ya kira mutane bari ya kira mutane an fito daga masallaci ku zo da Allah kusa da gidana na naji ana nishi cikin kwata aka zo sai ga tsohuwa kwanta cikin kwata ta sha ruwan kwata aka tattaba aka kamo ta mama ina za je ta ce ɗana ya kawo ni ya kawo ki ina ta ce cewa in fito mu tafi asibiti da daddare kuma ina zuwa nan wani ne dai ba sai da aka yi wani dai na ni cikin rami za ki gane gidan ta ce ga gidan mutan aka tattako ta aka ja kwankwasa gida kawai ya fito inna lillahi mama yaushe kika fita su ban gane yaushe na fita ba kai da ka fito da ni kace mu tafi asibiti ka je ka na ji ni a rami Ya ce ka inna lillahi ta Allah jama'a ku yi hakuri na gode kun san tsofaffi buɗe gida ce ta fito ba mu sani ba ta ce buɗe gida na buɗe gida ya ce jama'a kun san tsofaffi ta ce to tsofaffi amma dai yanzu ka kalli ido na a ce in ma ƙarya ni da na yabe ka zan ma ƙarya Allah ya sauƙaƙi ta ce a tafi ya ce dala jama'a ku yi haƙuri wallahi nuwa ba mu san sanda ta buɗe gida ta fito ba ta je ta faɗa cikin abin da mun gode mun gode ya ja abin shi shige cikin gida da aka zo da safe ta ce yanzu ni ne za a ce in ma ƙarya to abin da nake so gobe ka ɗauke ni ka maida ni cikin ‘yan uwana wanda suka rage in mutu a can cikinsu ya fi man mutuwa wurinka to kundi da ta faɗi mana maganan nan malam sani nan take zaune wajen inda injiniya ke cewa ne dan Allah ki taimaka ki tashi tsaye ki faɗi matan nan su ji kai tsaye daga wurinki ke ce mai ruwayan su ji dan kansu ga kaman ni ƙara ma abin nike su ji da kan ta tashi ka gaya masu, to shi ma wannan shi irin nashi ne maman da ta haukace ga matsala dama ba sa shiri da matan ga matsalar kwakwalwa yanzu sai ta zaunar da mijin ta ce to bari ta lakana mai darasi fa qalat li zawjiha anta mukhayyarun baina amrayni ce ina baka zabi tsakanin abubuwa guda biyu sai dai ka dauki daya ji zabi guda biyu guda biyu ne amma ya dau daya in ma an taktara ummaka ko dai ka zabi mahaifiyarka in ita kake so wa in ma an tattara ni ko kuma ni ka zaɓe ni kamar a ce ko ni ko ita ba hana ta har yanzu haka ba wata in ta kai ta kawo kawai ta ce kai ita fa ta gaji wallahi yanzu sai dai ya zaɓi daya ko ya zaɓi mahaifiyarsa ko ita ya zaɓe ta to amma kin samu daman ki wannan gwajin aikin ga abu yayi an samu matsayi wa hawala zawju iqna'a zawja bis sabr shi kuma mijin ya ci gaba da kokarin ya gamsar da ita ki hakuri yana lallashin ta ki hakuri wanda ki hakuri ma ba na ci ki daure ki hakuri ya gamsar da ita ta yi hakuri wa riba ta gamsu da cewa aban maman shi ba zai dauki abun nan ba walakin duna jadwa babu wani babu amfani wa fakkara zawju wa qaddara mijin yayi tunani ya tsara kaza ya kulla ya kalli abun yace azauja amil um wai maman matar shi zai zaba ko mamansa bari ku ji abin da ya zaba la haula wala quwwata illa billah ina dan Borno barukan Allah fi dan Borno dan Borno yace gashi ne yana ji mutumin nan ya zauna ya tunanin wai matan nan zai zaba ko maman shi wa akhiran karshen al'amari dai hawa ba'da anittaba al hawa sai ya so ya fada bayan ya bi sauran sai ya ribza sawwalan nafsuhu alkhabisa wannan mugunan nan nashi ya suranta masa wa hadahu shaytanuhu shaytanin sai ya shiryar da shi wa fakkara yayi tunani fi takhallus min ummihi yace abin da zai yi kawai ya samu ya watsar da maman kawai ya samu mafita ya rubu da maman ya dau matan ya dau matan yace kawai abin da zai yi kawai sai inda za su yi da maman nan kawai sai inda za a samu ya samu ya rabu da maman ga ko yadda aka yadda ya so rabu da ita wa fi lailatin shatiya muslima wa fi lailatin muslima shatiya rannan ko malam ana nan zaune sai da ya daidaici wani dare mai duhu mai tsananin sanyi ku ji fa abun ga duhu ga tsananin sanyi wa kada walidatahu ya ko dauko maman nan tana cikin ta ya dauko ta ya ciccibo ta ita tana daukan sanyi da ta ji kaga akwai sanyi mai tsanani ga duhu tsohuwa ta ji an kamo hannunta me za ta tunani malam sufiya tunaninta za a canza mata wani wuri ma inda za ta kada jin dumi-dumi malam ashe zuwa ya kawai sama ne gidan sama ne wa alqa biha min ala satahil ya yaje sai da ya kai ta can kololuwan saman gida ya bankado ta gidan sama ne gidan ya bankado ta fa hawatul ummu ala al ma man lan ta fado kasa rim daga sama talaffuzu amfasa al-akhira tana numfashi sama sama na ƙarshe litalhaqa bi rabbiha saboda ta haɗu da ubangijinsa tasku ilaihi zulmal ibad tana kukan zaluncin bayan Allah haddanta na ciki tana cewa ka talle mutanen duniyar nan azalumai ne Ɗanta yi mata haka ya turo ta daga sama da kwankwatse wa kal'ada bayan haka nan kuma washe gari ya je nemo aka kafa tanti a kamal ibnu laha surdakan mijin nan ya samo tanti aka kafa aka kafa tambolin aka ja ka nemo kun ga dan abuja ne sai nemo ma tantin abuja saboda a ce yana ji da maman sai yanzu aka mutu in mutum abuja ne to akwai tantin abuja in kaduna ne akwai tantin kaduna su masu zuwa gidan an san ku makoki masu zuwa da cokali su sun san irin tantuna. Mhm, ba ka ana zuwa gidan jana'iza yanzu da cokali ba har da magi saboda za a ci abinci in sun ga tanti irin wannan ne sun san wace irin jana'iza ake yi in an ga tanti irin wancan kallon ne sun san irin jana'izar da za a yi sau da aka za a ji a ɗauko tanti a kawo abinci a yi tacci ana ta zuwa ana mai ta'aziyya ba san shi turo ta daga sama ba so shi ma wannan haka yi ya ɗauko tanti aka kafa a gidan aka ɗauko aka ɗora aka zauna ya zauna mutane daga wuri daban-daban suna zuwa su neme ta'aziyar mahaifiyarsa ashe su ma kuma lokaci yayi mm Allah ya sa Allah ya sa kun rabu lafiya yana amin ai mu mun ga mai masu komi ai mu kam sai dai addu'a mu sai dai Allah san barka mun kyautata ma iyayen har ƙarya zai zo ya ce wata rana ya tuna da ya ɗauko wani abu ya kawo ma maman nan ta fara mur inna lillahi maƙaryaci kazzabun sataqifu inda rabbika yawmal qiyamah wallahi za a tsare mutum gaban Allah ran nan duk wannan ƙaryar sa ya ya warware ta haka fa muke da su yanzu suna nan da gugunduma ƙarya wallahi yanzu wani baban shi ko maman shi karshen ta yana kauye ɗakin na ba. in ruwa ya zo sai sun canza wuri amma yana cikin abokan shi nan wurin komai ya gani har ma sai ya rike bai comment in ya zo gidan kai ya kalli wani dan da ya ci dan nan da an dan gyara shi na ga can the AC is leaking somewhere ruwan nan akwai yadda za a fitar da shi waje shi ko uban shi ruwa na zubowa daga sama yana jika shi amma ya zo gidan wani ruwan AC ne da mai a kauda sai ƙarya wallahi akwai su ya zo Abuja ya ya kama gida ya kama ma wata banza bazara ma da ma mata shi ce da sauki sauki amma wallahi wani ma a banza ya dauko wata ya aje da yan uwanta ba musulunci ba komai sai da gwalgwalan banza wai kuma su ne ake ce mana wai elite elite din banza elite din wofi wanda akwai wawancin da ya kai mutumin da bai san daraja iyayen shi ba har a ce ma shine shugaban ku ko shine elite elite din banza elite din ofi mahaukaci wanda inda yana da gata kamata ya kai shi gidan mahaukata a daure shine elite elite a ina to kun dai ji wannan abin da ya zo ya zauna ana ce mai taziya ana ta kukan taziya ana cewa ai gashi nan kal'ada laha surdaqan kabiran litalaqi azaa yana an san taziya walam yadri anna adalatallahi lahu bil mirsad kun ji babin bai san cewa adalcin Allah na nan na jiran shi a madakata ba haba malam wani ma kayi mai ana tunanin arama balle mahaifa aljaza'u min jinsil amal marratil ayyam ana nan a kwana a tashi wa zanna annahu fi ma'amanin min Allah wa ba'si wannan ɗaya tsammanin shi ya kubuta ya sha ba abin da zai same shi yana nan cikin aminci Allah ba zai kama shi ba azaba Allah ba za su taba shi ba wa ba su allazi la yurdu anil qaumin la yurdu anil qaumil mujrimin wanda wannan alaba ta Allah ba a maida ta ga mutane masu laifi ba wanda ke tare ta usibal ibn al-aq bil junun shi ma ana nan sai aka fara tashin farko shi ma sai ya haukace dan shi ma aka saka mai kamar yadda maman nan ta haukace shi ma sai ya haukace shi ma nafsu maradil ummi daidai da irin rashin lafiyar maman sai kama shi subhanallah ka tsarki ya tabbata ga Allah wa baqat zawjatuhu bihi ita ma matan nan ta ji ko ba ta kaunar shi tunda ya haukace ya za a yi da shi ba ta son shi kwata kwata ba yadda za ta yi da shi a wannan kama baqat bi ummihi min qablu kaman yanda ta kasa hakuri da mamansa ta ji kunci shi ma haka nafsu shay yi mai wa fi lailatin shatiya muslima kun gani akwai bambanci shi ma ran nan ana wani irin ga duhu ga sanyi mai tsanani shi ba wanda ya turo shi sa'idal ibnu ala satahil bait shi ma kawai wannan da shi ma sai je hautan sama rufi inda maman shi inda ya ja maman ya kai tan ha wa alqa bi nafsihi min nafsil makan shi ma ta inda ya turo ta nan haba malam shi ma ya bi ta wurin ya zundumo ya fado fasaqata ala al-ard shi ma ya fado akan kasa ayalfazu anfasahu al-akhira shi ma yana lumfashin sa na karshe da ya rugurguje a kasa yalqa rabbahu bima kasaba yada saboda ya hadu da ubangijinsa da abin da hannunsa ya aikata masa wal jazaa'u min jinsil amal aiki yadda kai haka zai ma ya fito ko an rama to wannan fa nan kenan ka a shi hannun kuma wannan an yi mai ladabin farko kenan na nan kafin a je gaban Allah tabaraka wa ta'ala na'am so min tabi ba yawwa so min tabi ne na aka fara daga nan saboda haka wata tuwi safahatun sauda fi sama'i baitin wadda haka ana rufe wata takarda ƙarshe dai ga ta nan baki kirin a ƙarƙashin wannan gida wanda uƙi ala zulmi wanda aka tsaye da shi akan zalunci kaga ita ma matan ba sai ta jira ba kuma litabqa izatuhu aka bar wannan abun takaddan bakin ciki da wannan alama tana nan a wannan gidan na zalunci saboda wa'azin nan da muka ji na wannan in Allah ya taimake mu ya zanna nan tarinnu ayarinnu sudaha fi wujidani kullum saboda mu rika ji yana kwankwasa mana karfin sa sautin sai ya rika kwankwasa mana zuciya shi yasa aka zo da wannan a ƙarshe wataƙila mu rike ko mun manta wasu da aka yi cikin littafin to mutum an zo da wannan ƙarshe ne wannan takardan ta wannan tarihin mutum ya sa ta a cikin zuciya shi ta wa'azi dan ta rika kwankwasa mai zuciya shi yana jin sautin sa dan shi ma kada ya shiga cikin wannan domin alkayyisu mane ita bara bi ghairihi mai hankali shine wanda ya wa'azu da wani ya ga wani ya shiga shi ya tsare kusan na nan muka taba karanta har sai da aka ta yada shi a ciki na aka ce wani yaro yana drawing yana zane kuma kun gani yana zane yana drawing sai ya zana gida ƙato sai ya zana wani ɗan ɗaki a can wurin sai baban shi ya zo ya gan shi ya ce wani kana zane ne ya ce ina zane ne ya ce to wannan da ka zana fa ya ce ke nan da ni da iyalai na da 'ya'yana ya ce wancan ɗan ɗakin da ka yi a can gefe fa ɗan ƙarami ya ce ɗakin ka ne in ka tsufa ya sa ka wajen ya ce a'a me yasa ka yi ƙaton gida da ƙaton ɗaki naka da iyalanka ni kuma kai man ɗan ɗaki a gefen gidan a can abin nan ya ce a'a to ai kai ma na ga haka kai ma babanka ga babanka ta yadda ka sa shi cikin wajen balkon wajen a wannan wajen staircase nan ɗakin shiki ta ka nuno baban don har bidiyon shi an yi baban yana ta tari a cikin ɗakin <laughs> yana ta tari ya ce wato ashe yaron nan kenan abin da nema wato sai tashi ya je shi sai ya ji wa'azi sai ya je ya tuttuɓo baban ya ce baba fito daga ɗakin nan ya ce me za a yi ya ce canza ma wuri zan yi ina za a maida ni ya ce sama ni a sama ya ce baba sama ne ya kamata da kai ya ce to aka da shi sama ya zauna a falo yaran suka zo suka yi ta daddanne shi suna jin daɗi suna ta murna shi ma na ta murna oh ni ne a sama ni ne dan yaro sai ya ɗauko drawing ɗin shi kawai ya goge ya goge ya goge wancan ɗan ɗakin ƙarami kawai ya ƙara da ah sai gan shi ya ɗauko drawing ya goge na ga ka goge wancan ɗan ɗakin ya ce eh inda na yi da zan sa kan nan shi ne na canza kamar yadda ka canza ma baba baban babanka kai ma ɗaki, ni ma na canza na dawo da kai sama yanzu ka baro can ɗan ɗakin na canza ka yaro ɗan ƙarami ya ce ashe dai maganan nan da ake ce ma aljaza'u min jinsil amal haka ne wato da na tsufa ni ma haka zan yi kuma rana yana ba ku kisan wannan tsohon da ta ce ma ta ya gyara gidan abun nan don kada a kawo shi ko ya sha wuya shi ma yadda kake so a yi ma kai ma yi wa fil khitam nas'alullah husnal khatima a ƙarshe dai abin da muke roƙo muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana kyakkyawan ƙarshe abinda muka yi na kurakurai Allah ya shi ya fi mu sani abinda muka yi wanda muka sani mu da wanda ba mu sani ba da na ɓoye da na bayyane da wanda muka yi da ganganci muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya mana kuwa ya fi mana su muna roƙo Allah ya ba mu husnul khatima wannan husnul khatima an same shi shine babban abu in ƙarshen ka ta zo Allah ya so ka kyakkyawan ƙarshe sai ya azurta ka da wani kyakkyawan aiki ya buɗo ma shi ko ya buɗo maki shi ki aikata sai ya taimake ki ki mutu a kai wa mimma sabaqa min namazij daga abin da ya gabata na misalan nan da muka kawo ya tabayyano lana bi wuduhin zamu gano a fili na ce na tsallake can ban faɗi ba ko ai wannan wannan dai wujidanu kullin ko yace ai wannan zai zama cikin zuciya kowa yana tunani da aka ce man kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa shahid da duk wanda ya bada zuciyarsa ko kuma ya bada kunnensa yana halarce kuma ba ka ji ba kunne da zuciyarka da komi ta halarci wannan kisoshin da aka yi to mutum yana da wani abu game da wannan musamman game da mahaifansa ko game da zalunci to mutum zai tunani ya canza wannan zaluncin in ka zalunci wasu ka nemi afuwansu in kuma mahaifanka ne kake ma ba daidai ba ka nemi afuwansu ka nemi gyarawa Allah ya Allahul musta'an saboda haka wannan shine aka ce wannan bi wudu wa mimma sabaka min namazij daga misalai ya tabayyanu lana bi wuduhin zamu gani a fili bi anna Allah ta'ala wato lizalimin wal mujrimin bil mirsad lalle Allah tabaraka wa ta'ala wato bil mirsad yana nan a madakata lizalimin wal mujrimin waɗanda suke azzalumai ko masu laifi yamhalu wala yumhil Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi jinkiri wala yahmal amma baya kyalewa yumhil yana yin jinkiri wala yuhmal baya kyale mutane zai yi jinkiri ya bari amma ba wai dan bai yi da wuri ba ba alama ce ta ya bari ba ya kyale kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu ay lam yuflithu lalle Allah yakan yi ma'azzalumi jinkiri ya kyale shi aga kaman ba za a yi komai ba yayi ta zaluncin ne ta zalunci har yana tinkaho da zaluncin nan hatta idza akhadahu har zuwa lokacin da zai damkai lamya yaflitu ba zai sulle ba Allah ka tsare mu thumma qara wa kadhalika akhdhu rabbika hakanan damka ubangijin ka fatake idza akhadha alqura wa hiya zalima duk yayin da ya damki wasu mutanen alƙarya kuma suna za alhali su suna zalunci to abun babu babu sauki inna akhdahu alimun shari lalle damka Allah tabaraka wa ta'ala mai radadi ne mai tsanani ne saboda haka Allah ka tsare mu fasa'idu man wa'iza bi ghairihi saboda haka wanda yake mai rabo shine wanda ya wa'astu da waninsa wanda ya ga abin da ya shafi wani shi kuma ya kaɗe tsare wa ma kana rabbuka yuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslimun muslihun ubangijin ka tabaraka wa ta'ala bai kasance yana halaka wasu mutane na alƙarya ba da zaluncin da suka yi wa ahliha muslihun idan dai mutanen na gyarawa dan haka wanda ya gyara shikenan babban magana al-musirru alal halak wanda ya doge akan zunubi to wannan fa yana kan halaka shi yasa aka ce la zamba ma tauba idan dai akwai tuba to babu zunubi at-taibu min adh-dhanbi la dhanba la wanda ya tuba in yayi zunubi kamar wanda bai yi ba bane bana abin nan ba kullu ibn adam khata duk dan adam mai kuskure ne wa khairul khata'ina tawwabun mafi alkhairin masu kuskure shine masu tuba mutum ya gane yayi kuskure tuba ma min insanin illa walahu zallatun wa hafwat babu wani mutum face akwai inda ya zame ya tuntube babban abu mutum ya gane ya duba la kabirata ma al istighfar babu wani zunubi babba inda ana istighfari wala saghira ma asrari babu wani zunubi karami ma asrari inda mutum ya doge yana ta zunubin to karamin nan sai ya zama babba ya fito ta saboda haka wannan shine saboda haka aka ce sau da haka wannan shi ne abin da su walau nazarar insanu bi ainihin basirati ila halihi wa ma'alihi da mutum ɗan adam zai koma ya lura da ido na basira ya kalli halinsa da makomansa ila mabda'ihi wa muntaha ya tsaya ya kalli farkonsa ya kalli karshen ƙarshensa can shi ba kowa ba ne in wani abu ka samu ko na matsayi ko na mulki ko na arziki ko na faɗa aji ko na kaza ko na ƙarfi ko da can jariri ne kai baka san kowa ba ma ba kowa ala ta'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura kaje har karshen ayoyi da aka mutun yake ba shi da kowa La'asasa. ai ai qiyadahu ai menene na ku yace wannan muntahahu li asasi ko qiyaduhu ai qiyaduhu qiyadata maulahu ne ko ai da ya abun nan din da ya tsaya ya gina inda zai jagoranci na yabi wajen ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ya gano wa muntaha ila mabda'ihi wa muntahahu ko asas li asas ne qiyaduhu li maulahu kai ya ne yake abu la'asas na mm. li asasi qiyaduhu li maulahu ko to ya da sai zo ya sa tsayi babban tushe da zai yi ya samu jagoranci wato ya koma ya samu abin da zai samu ya ja shi zuwa ga mai gidansa ya koma zuwa ga Allah Wa ada ilaihi min qaribin sai ya koma da sauri wa ta'iban ay muniban ya zama yana mai tuba yana mai koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da mutum zai gano waɗannan da zai tsaya ya kalli makomansa ya kalli farkon sa ya kalli karshen sa. to da sai ya zo ya sa wani ginshiki na wani abu da zai sa ya samu ya jashi ya ragama ya samu wani ragama ya samu wani abu da zai jashi yanzu ya koma zuwa wurin Allah kawai ya sassa abu nan dinsa qala humayd yace bainama al-hasan jalisan fil masjidi ya ce wata rana hasan yana zaune a cikin masallaci yana zaune hasan kenan yana zaune a cikin masallaci hatta ka nafasa su a da yayi lumfashi irin lumfashi ya ji irin wannan irin na mai wanda yake mai wahala wanda ya shiga cikin kunci su a da da sadun da ba ba da yake da nasinin ba shi wannan ya sa irin na damuwa na nuna damuwa na nuna ga nan ba wanda yake neman ya fito da bakin cikin da ke damunsa ya yi wannan wa baka buka buka'an shadidan yayi kuka mai tsanani irta'adat mankibahu hakka fada shi na kirma saboda wannan wa khafaqa qalbuhu zuciyar shi ta rika kadawa tana bugawa thumma qala sannan bayan nan yace law anna bil qulubi hayatan da a ce zukata akwai rayuwa a cikin su akwai rayuwa suna raye wa annabiha salahan kuma zukata a ce sun gyaru sun zama sun gyaru da kyau labakat min lailatin sabihatu halqiyama wallahi da kowa sai yayi kuka da za a cewa shagari za a ji a tsaya gaban Allah da kowa ya tuno da wannan ranar sai yayi kuka radda za a ce a tashi a je gaban Allah a tsare mutum nan da mutum ya kama kuka tun yanzu shi yasa aka ce ummul mu'minin ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ku annabawa kuna tunawa da iyalanku yace wuri uku ba mai tunawa da kowa Randa za a fita a ce za a tafi wancan filin na kiyama a je za a yi hisabi ya ce wallahi ran nan ba wanda ke tunawa da wani in an je an fara rabar littattafai da za a auna ma mutum ma'auninsa ya ga aikinsa ba wanda zai tuna da wani idan an gama mutum ya an shi littafinsa ko ta hannun dama ko ta hannun hagu yanzu za a nufi a je a hau siradi ba mai tunawa da wani kowa kai shi kawai sai ce mu jama'a annabawa idan suka tsallaka annabawa su ne za su rika ce allahumma ummati Allahumma sallim Allahumma ummati Allahumma sallim yace mu annabawa ma abinda za su kenan ya wanda ba su ba sai dai kuka sai dai ihu da kai ta ma kukan ta yi kukan ma ta yi dama ta tambaye shi ya ji ta tana zubar da hawaye yabo da ya tambaye ta ya kike kuka ta ce ta tuna da kiyama ne ta tuna da lahira kuka ne ya kolo yana cewa wai ko labakat ai ai sabihataha ai ai yawmin ai ibadullah ai ma sami al-khala'iqu bi yawmin akthara minhu awra badiya wala aynan bakiya babu wani wuri wannan yinin bayan Allah ranar lahira ita ce ranan da halittu ba su taba jin wata rana da ake tsiraici wanda mutum zai fito huntunsa babu komai. sannan idanu su yi kuka ba kamar wannan rana Rannan ne za ka ga mutane maza da mata da manya da yara da kowa kowa tsirara kowa kuka yake kuma mun ne ya ji alluwil da shi ba rana ce wadda take sa ƙananan yara masu yi hurhura wa yawmul qiyamati law alimta bi haulihi la fararta min ahlin wa min awtahani yawmun ne abusan qamtaririn sharruhu yawmun ne azimun shani ranar tashin alkiyama yawmun ne wani ne ne lau alimta bi sharrihi inda mutum ya san sharrinsa tun yanzu la fararta min ahlin wa min awtani da mutum zai guji iyalansa zai gudu garin su tun yanzu zai ta yawo kawai ta gudu kawai na yawo yawmun ne azimun qamqari yini ne wanda yake mai sharri sharrinsa ya fantsama yawmun ne azimun shani yini ne mai tsananin al'amari al'amarinsa babba ne wannan yini. yawmun ne wanda zai sa yan ƙananan yara masu yi hurhura yaro karami wanda bai isa komi ba saboda masifa kawai ya tashi ya yi furfura kawai saboda masifan bala'in rana Allah ka tsare mu sau rana ce wanda ba ta ba wa kana ya kolo miskinun ibnu adam ya ce ɗan adam ɗan adam muskini ne bai san ciyon shi ba ma da afuhu ni ya kai shi ni ya kai rauninsa maktumul ilali wanda yake yana kunshi kullum yana da illoli da yawa ko ina ga sunan a jikin shi ga sunan tu'zihil buqqa wanda dan sauro dan karamin nan shine buqqa wannan dan sauro dan mitsulu zai iya hana mutum bacci ku diba can da muka yi magana maganar murus da aka zo shi da ke cewa shi wane ne yana rena mutane har ya ce shi Allah ne ma aka bar shi da sauro kawai ya zo ya shiga mai hanci sauran nan ya sa dalilin sauro kattin da yake sawa su nema mutane duka dan a nuna shi ba kowa bane aka ce to yanzu ciwon kwakwalwa ya kama shi sauro sai ya shiga cikin kan ne ce furr ya burkuta mai kai a ce a nemo kati su ta takalma su dinga marin shi a bisa kai haka fa Allah ya masa kafin ya mutu dan a nuna shi ba kowa bane dan haka ina ba ku shawara ya jama'a ku gaya ma wanda kuke iya gaya mawa kada wani abu na matsayi na mulki na kuɗi na ilimi na faɗa aji ko ma menene mutum la hasab wala nasab kada mutum wai dan hasabar shi shi dan wane ne ko nasabar shi wannan ya rude a wannan gidan aikin banza ne domin wanda ya fi shi can sun wuce an gani lamaru sai da ya ce shi ma da aka yi magana annabi ibrahim ya ce wa inna menene eh, abin nan ba kai ehe eh, duk dai da Allah ya ce shi ma ya ce shi Allah yana abin da ya ce ana ohuyi wa umid ko ya ce ni ne nike kashewa ina rayawa sannan ne ya kawo cewa fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriqi fatiha min al-maghrib wa buhita alladhi kafar ai da aka gaya mai Allah cewa eh, Allah aka ce yana rayawa yana kai eh, ce shine ma mai yin haka ma mai rayawa yana kashewa wanda ya dauki wannan matsayin a lokacin kuma shine aka ce ba ma ƙasa ya mallaka ba mutane hudu aka ce sun mallaki duniya aka ce namarud yana ciki buktu nasar yana ciki cikin kafirai cikin musulmi aka ce annabi suleiman da kuma zulkarnain suna ciki sun duniya suka mallaka gaba ɗaya ba ɗan wani yanki wanda ka mallaka ko ƙasarka ko garinka ko jihar ka ko ma local government dan wannan duk shirman banza ne kawai mutum ya koma ma Allah in an baka kai iya kokarin ka kai abinda ka iya baka iya ma mutane baka gamawa baka kwarewa baka komi amma kai iya abinda da zaka iya yi dan ka samu abin da ka faɗi wurin Allah shikenan to amma wannan je da yi amma da aka zo ya mutu sai aka ce a sa sauro ya kashe shi sauro dan karami ya zo shige mai hanci shi da yake sa a doki mutane yanzu aka ce ladabin shi shi maganin shi shine mutane su zo su dinga tafkakkan nan da takalma da ya ji sauro kuru ya ce a taho a taho sai katti su zo su samu tatas tatas tatas tatas sai sauro ya shuru a cikin kai in an jima ya ƙara kurur ya ce ku dawo a da a ci gaba da bugu mu min jinsi labar an karanta aya nan littafin to haka wannan kada mutum ya rudu da wannan ba wani abu bane kawai abubuwa ne bai da bambanci da mafarkin mutum da ya bacci mafarki saboda haka miskinin ne taqtuluhu ko kuma aw wa taqtuluhu shariqa ko ko in ya sarke ba ka san sarkewa ba sai ka sarke ni na san ta sarkewa wannan malam mutum yana bacci in ka sarke in ba ruwa kusa kafin nan ta malam sarkewa hmm. to balle a ce ka ce yaji kuma ka sarke ya bi ta wani wuri sai ka ji idanun dan murno ka taba sarkewa ka sha sarkewa ko ya ka ji to sarkewa nan aka ban mutum ya kake gani daga nan ba wuce zai ba to wanda sarkewa tana iya ta wuce da shi sauro zai iya kashe mutum sarkewa tana iya maganin sannan shi ne zai zo ma Allah Yar yarhalu kulla yawmin ila al-akhirah marhala kuma kullun in ka kwana kwana daya ka ƙara takawa kusa da lahira ne duk sanda ka ci kwana ɗaya ka ƙara matsawa kusa da lahira duk sanda ka ci ɗaya ka ƙara matsawa haka ita ya adam alaika an ta'lam wa ta'taqid anna kulla ma marra alaika yawmun aw sa'a aw aw yawmun ko aw sa'a aw shahrun aw usbu'un aw sana fa alayka ta an ta'lamu ta taqid anna lubnatan min lubnati hayatika qad marra to sadaka ka ci awa daya ko kwana daya ko sati daya ko wata daya ko shekara daya wani ginshikin rayuwar ka ya wuce harabada kai kusa da matsawarta wa yuqtau min ad-dunya manzila wa yaqtau yana yanke mazila da a duniyar nan yana ƙara yankewa yana ƙara yankewa yana nufatan wa rubbama ma wa takabbara ba mamaki ma mutum yayi taurin kai yayi girman kai wa zalama wa tajabbara yayi zalunci yayi kama karya kuma wata rana sai ka ganshi a cikin makara an nan naɗe, an yi matsawarta an yi ma mun gani wa kana yaqulu ya ibn adam innaka tamutu wahdaka ya dan adam ya ke ya adam ku sani fa kowa ya sani ranan da za mu mutu fa kowa zai mutu shi kaɗai ne kamar yadda ya zo farko faqad khalaqnakum furadan an halitta ku kawai wato ku daidai wa khawwaltum menene wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum ai wannan kuma san gashi nan za ku mutu ku koma wurin Allah ku bar duk abin da aka baku a duniyar nan baya bayan ku na matsayi na mulki na kuɗi maƙudai ga sunan nan kaman an tafi an basu an shiga makabarta ba komi aka sa mutum da safe in Allah ya ga dama kafin yamma a dinga ruwa ko mutum na can yan uwan shi ba sa cewa bari su je su tono shi yana jikewa dawo da shi gida an gama sau da haka haka kai za ku tafi wato ba su wahadaka za a tada ka kai kadai wato hasabu wahadaka za a yi ma hisabi kai kadai ko ke kadai kowa ya tuna da wannan ranar ya bi na adam lau annan nasa kullahum a tsa'ullaha da duk mutane gaba ɗaya za su yi Allah ɗa'awa a saita sannan kai kuma ka saba an ta kai ne ka saba lan tadfa'uka ta'atuhum to da su ba za ta yi ma amfani ba ba a cewa saboda su duk sun biya kyale ka ku gane da duk mutanen duniya za su yi da'a kai ne ba kai ba ba a cewa saboda su sun bi kai kyale ka kai wannan da'a da suke ba za ta yi ma amfani ba walau walau Allah da za a ce su kuma su saba ma Allah su dika wa ta'ata anta kai kuma kai da'a kai biyayya lam ya tuhum wannan ɗa'a saɓa da suka kai kuma ba zai cutar da kai ba ya bada adam zambuka zambuka zunubin ka fa naka ne kai ke da zunubin ka in kayo in kinyo naki ne fa inna ma huwa lahamuka wa damuka wannan dai abin da za a samu can a ɗanɗana naman jikinka da jinin jikinka ne kai ka san abin nan ne ko na yi tsallake saboda aka kai ne fa salimta fa salimta min zambika ai ko fa in sal na'am fa salimta min zambika salima laka lahamuka wa damuka idan ka samu ka kubuta daga zunubanka baka yi zunubai ba baka yi laifi ba ka saba ko ka tuba to ka kubutar da naman jikinka ka kubutar da jinin jikinka wa in takunil ukhra in ko dayan aka yi kai ta zunubi kai ta zunubi kai ta zunubi kikai ta zunubi kikai ta zunubi kikai ta zunubi ha ha fa innama hiya narun la tutfa abunda za a fada shine wuta wanda ba a kashe ta kwata kwata ba ta ba ta ba kashe ta ba kullum hura ta ake wannan wutar sau da aka shi yasa kuka ga ana magana bayan Allah mai rahama akade alladhina yaqumuna li rabbihim sujadan wa qiyaman الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساعد مستقرا ومقاما باين الله ما يرحمه su ne wanda suke kiran ubangijinsu tabaraka wa ta'ala suke kwana suna kira sujjadan wa qiyaman suna sujada suna tsayuwa wallazina yaquluna su ne waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu isrif anna azaba jahannam ya Allah ka kautar da azabar wuta daga gare mu kada mu zama cikin yan wuta inna azabaha kana gharama domin azabar wuta mai naci ce kamar yadda ka san mai bin bashi kullun zai nace sai ya anshi kudin shi to aka wannan wutan take gharaman mai naci ce innaha sa'ad mustaqarran wa muqama ta munana wannan wuta a ce ita ce matabbatar mutum ko ita ce matsayin mutum in ta samu haka an shiga uku bayan da za a yi ranar Allah ka tsare mu daga shiga wuta sau da aka kowa ya ta roƙo Allah ya kare shi daga masifan wuta wuta masifa ce mun ta hal musiba kun dai ji ta nan la ba a kashe ta wa jismun la yubli Zannan jikin mutum bai rubewa ba ta cinye jiki a ce ya kare in an zo ta ci ta ci ta ci ta ci ƙara dawo da jikin sabo kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul adha yan wuta duk lokacin da aka sa masu wuta aka sa wuta fatan tannu na ta cinye gaba ɗaya. daya baddalnahum juludan ghayraha sai mu canza masu wasu fatan sabuwa li a azab saboda su dandani azaba an ce ɗan wuta ana canza mai fata bayan ya cinye a cikin awa daya so 120 so 120 ake canza ma yar wuta ko ɗan wuta fata jiki fatan ta cinye ya koma kwarangwal sannan a cikin awa ɗaya sai an canza sau ɗari da ashirin ku auna ku gani a cikin minti a cikin seconds nawa ne ake canzawa fata gaba ɗaya mutum ya koma ƙwarangwal wallahi jama'a mu roki Allah ya kare mu daga shiga wuta kuma duk wani abu da muka san an ce in an yi shi Allah yana yin fushi ya sa mutum ya yi abin nan komin muke son shi mu roki Allah ya raba mu da shi cire mana shi a cikin zukatan mu ya fito ko sau da shi ne nan in ka yadda zaka kubutar da jikinka ka kubuta in ka baka yi ba ko baki yi ba to wuta ce ga ta nan narun ne ta lafza wala tufa wuta ce wadda ake balbala ta kullum ba a kashe ta kuma jiki baya biddigewa ko ya mutu sai an sa wani wa sun sannan kuma shiran da ke shan azaba la ta mutu ba ta mutuwa abadan sarmadi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم littafi ya قاري كتبه sa'ad wato yusuf mahmud abu aziz حفظه ko kuma أيمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا نتفي بهذا ونشيني hada wannan goro Allah ya kawo mu ƙarshen shi mun gama mun karanta daga ƙaramar sallah zuwa babbar sallah muna fata Allah tabaraka wa ta'ala abubuwan da ke ciki Allah ka ba mu iko wanda ake so mu aikata wanda ba a so kuma Allah ka tsare mu da su Allah kare mu daga shiga wuta da muna tunanin kamar mu koma abun nan insha Allah gobe akwai abun nan kamar yadda na ce maku akwai wasu yan takardu waɗanda za a tunatar ne game da maganan wannan wata ana muharram da za mu shiga insha Allah ta'ala nan gaba kaɗan saboda kun san mun yi magana a can baya da muka karanta cewa magabata ba sa wasa da goma goma guda uku goman farko ita ce goma na ƙarshen muharram goma ta biyu ita ce goma ta farkon zulhijja goma ta a ta ƙarshen abin da nake son ce ƙarshen ramadan ko ta ƙarshen ramadan goma ta biyu ita ce goma ta farkon zulhijja goma ta uku ita ce goma ta farkon muharram waɗannan magabata ba su wasa da waɗannan goma goma to shine muke so mu lura shi ma tunda mun yi magana goma can ramadan mun yi magana goma zulhijja ko mu yi magana goma muharram mu ga me ake so mu hararo a ciki domin zai iya yiwa mutum wataƙila shine nashi na ƙarshe Amurin mumkin ba ramin mun taho muharram din da wasu kun ga yanzu ba mu zo da su ba Amurin mumkin yanzu mutum ya ga wata wasu ma yanzu karshen ta akwai wannan ba za su gama muharram din ba Amurin mumkin ne al'amari ne wurin Allah tabaraka wa ta'ala amma Allah ya kaddara muna ci wanda za su ga muharram din to shi ne za mu ga abubuwan da za mu ɗan lura da su daga gobe insha Allah ta'ala ina ganin ba su gama aikin ba da an fara abun nan ɗin yau sai gobe insha Allah gobe mutum ya zo sai ya samu takardun da wurai kat ne in ba su da yawa insha Allah ta'ala su ba daɗiya za a yi ba za a yi bayanin cikin kwana biyu ko kwana uku kafin watan ya shiga ko kuma ya shiga dai muga abubuwan da ya kamata kafin ya kare ko ya nisa abin da ya kamata mu aikata a ciki muna fata Allah ya mana muwafaqa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرك ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم